I'm gonna. Muna muku godiya da kasancewa da Studio Kalangu da kuke yi kullum domin sauraron shirin na na mako cewa da labarun matasa. Ina muku barka da warhaka ni a Arimi tare da kawata Fanta Shamsu. Fantastic yaya kike? Barka kiki yaya kike? Me kika kawo mana wannan sajin? Haka ne Fantastic a yau za mu ji ranar da aka gudanar cewa da ranar duniya ba tare da taba ba da aka yi hidimarta a ranar 31 ga watan Mayu da ta gabata. Tarihin maraicen yau bisa ta Zainab Mamman da aka fi sani da Abu Loket tare da wasannin motsa jiki sai mu rufe da komawar al'amura a Agadas. kura ranar 31 ga watan min kamar yadda kika faɗa yanzu duniya ta gudanar da bikin rana ba tare da taba ba. Taken wannan ranar kuma shine kare matasa daga ragin masana'antu da hana su amfani da taba da nikotin. A gaya matasa da dama sun tsunduma cikin shan sigari da sauran abubuwan da ke kama da shi. Rahoton fadil Alu. Matasa da dama na garin gaya sun tsunduma kansu ga shan sigari da zaran sun yi shekara goma sha biyar halartin wasu wurare da suke yi na ɗauka. ɗaukar tushe ne da wannan tabi'ar. Idan rayuwa na ta ɓaci ina iya ma fake na taba. Shekaru goma sha bakwai kenan da suka gabata na fara shan taba. Kawai ƙuriciya ce da ɓatanci da kuma muna jin ƙarfi shine ya sanya na fara shan taba. Kaso tamanin da biyar bisa ɗari na cututtukan tarin gaba da na kansa da ma wasu cututtuka na samuwa ne dangance da shan sigari a cewar Dr. Elaji Sani ɗan rani Usman. Hanyoyi ne ga ga duka cutar kansa saboda taba tana iya haddasa rashin sukuni tana iya tsotsaye jinin mutum taba tana iya karya duka wani kuzuri na mutum don haka ne barin shan tabar yana da mahimmanci banda sigarin a yau da yawa suke matasa na birni 'yan mata da samari da ke shan shisha a bayanin rawaitar wata ƙididdiga da ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya ta yi a shekara 2015 kaso 17 bisa ɗari na mata. matasan 'yan shekara goma sha biyar zuwa ishirin da hudu ke shan sigari a faɗin duniya. Wata ranar fantastik duniya ta yi bikin ranar muhalli ta duniya a ranar Juma'a a cewar matasa masu ba da agaji don muhalli a jamhuriyar ƙasar Nijar. Wannan ranar ta zo cikin yanayin matsalar rashin lafiya cewa da coronavirus. Ga Musa Bashir mamban kungiyar GVO dalilin dakatar da wasu ayyukan da aka danganta da cutar COVID-19 muhalli ya numfasa a wannan shekarar. yi hira da Habibu Garba ta waya. Hakika tun shigar yanayin wannan allobar cutar COVID-19 ana gano tsayuwar bazuwar hayaƙe-hayaƙe da ke tushen gurɓatar muhalli kamar ɗayar da zirga-zirgar jirage da aka yi ɗaya daga ababuwan da ke gurɓata muhalli da iska ta fannin aikace-aikacen da kamfuna masu sarrafa ababuwa ke yi akwai sassaucin sarrafawar da aka gani kuma sassaucin ayyukan bazuwar ta ta ragu don haka aka samu ganin sassauci sosai ga bazuwar gurbatar iska da mahali dangance da tsayawar wa'annan ayyukan. Wannan satin Istidiyo Kalangu ya karkata ne ga tarihin Zainabu Mamman jakadiyar al'adun 'yan kasar Nijar. Wadda aka fi sani da suna Abloket kenan 'yar wasan kwaikwayo. ka kaɗa daga cikin tarihin ta cikin wannan rahoton na Hawa Mamman. Yin diramar wasan kwaikwayo mafalki ne da Almustafa Zainabu Mamman ta sa a ranta tun tana karamarta. Yau mafalkinta ya zama gaskiya ba tare da doguwar wahala ba ganin rashin amincewar mahaifanta canda. Ba wani jinkiri ta haɗa karatunta da nishaɗi inda ta samu diplomar kwarewa ga ilimin batun 'yanci kanan kuma ta samu diplomar master de ga batun fusa'a da al'adu a jami'ar abdulmumuni ta yame ta sha fitowa a cikin tallace-tallace da dama kuma a cikin film kamar film ɗin na hausa mai lakanin delu yau shugabar kamfani ce ni mai koyar da mutane yin wasan kokoyoki musamman domin hana tashi-tashin hankali ina aiki da matan bani Sani da kuma matan Difa in nuna musu ta hanyar wasan kwaikwayo yadda za su nuna jaruntarsu su gwada kuzarinsu yadda kuma za su kawo tasu gudunmuwa. Abu Loket ga masu sha'awarta ta samu wannan lakanin suna ne daga kawunta dangance da halinta na yin wanga ta yi wancan. Tana sa kaimi sosai ga shafin sada zumunta kuma tana da shafin kanta na Facebook mai suna La Nigerian Ebel 'yan Nijar na da kyau wani ƙarin sarari gare ta domin fifita al'adar ƙasar Nijar. Cika gurinmu ba don kyawun halitta ba, don kyawun basira shi yasa muke yi ne. Tun cikin kuriciyarta, gororinta na ganinta kamar wata zaruma mai fafutukar kare al'ada. Tun lokacin da muke kwaleji, Zainab ta mayar da hankali a kan al'adu. Ta ƙirƙiri wani gurup na 'yan mata mai suna Super Espas Girl. Ta ɗauki lokacinta a Agadez tana waƙoƙi da raye-raye. Daga nan ne ta ci gaba. Har yanzu tana ta ci gaba da gwagwarmayar ta hanyar kamfaninta R Consult Niger mai horar da matasa kan kaɗe-kaɗe da raye-rayen gargajiya da haɗin zamani na da da na yau. Yanzu kuma sai mu na wasannin motsa shi. Bayan fiye da watanni biyu na dakatar da ayyukan wasannin sakamakon al'amarin COVID-19, matasa 'yan wasa daga garin Agades sun sake samun horo a filin wasan CD Muhammad na Agades. Wasu daga cikinsu sun tsinci kansu ga bin matakan saka tsakani, wasu ko ba su yin haka. Rahoton Musa Mamman. Cikin farin ciki sosai na sake koma waɗannan ayyukan motsa jiki matasan cibiyar horon fasa'ar kwallon ƙafa Sultana dolayar suke atisayen wasa tare da girmama matakan da hukumomin kyan lafiya suka shimfiɗa in je koci mohammed didi a zagar mu daɗi gaskiya yaran da kansu daɗi suke shi mun za mu kare mun kama su babet mun ka abin wanke hannuwa mun kama su jela wanda za mu ba su zo su wanke hannun su kuma akwai distance kan da muke ba su na antamala kenan vraiment za mu ca yanzu mun komo za mu kama musu mu ga ne kamata ne can baya mun jima ba da activity bisa abinci wanda Allah kawo a wani sashe na filin kwallo waɗannan matasan wasan kwallon kwando ke wasa ba tare da girmama matakan kan da garki ba abdulwahab idrisa matashi mai wasan kwallon kwando muna godiya ga allah muna godewa gwamnati da ya ba mu damar komawa ga wasanninmu na motsa jiki ganin yadda muke buƙatar numfashi da zuziga jiki da muke yi ni ina ganin ba za mu iya cika wa'annan matakan ba cewa da sanya takunkumi wanke hannuwa inda ma ka ce an girka kayan wankar hannuwan ne a hilin wasar to za mu iya wanke hannuwanmu to amma kashi kuna gani ba wani tanadin da aka yi ta wannan fanni a nan kenan ba za mu iya ba ko sake koma ayyukan wasannin motsa jiki ya baiwa matasa na yankin agadarsa sake koma cikin farin ciki da jin daɗi a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku iya sauki sauraren su bisa kan lambar uku biyu biyar akan airtel ba tare da kun biya ko da labar.